a yayin da jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya ke ci gaba da murna da kuma shagali bisa sauya sheka da wasu 'yan majalisar dattijai da na wakilai suka yi zuwa jam'iyyar ta pdp mai adawa daga jam'iyyar apc mai mulki rashin komawan 'ya'yan jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp daga yankin kudu maso yammacin najeriya ya kara nuna alamun cewa lallai jam'iyyar ta pdp ba ta da karbuwa a yankin kudu maso yammacin najeriya yankin da 'yan kabilan yarbawa suka fi yawa wayanda kuma ake ganin suna goyon bayan jam'iyyar apc sama da ƙasa daga cikin 'yan majalisun tarayya na dattijai da na wakilai da suka fice daga jam'iyyar apc dai a yankin kudu maso yammacin najeriya akasarinsu sun koma jam'iyyar adc ne jam'iyyar kuma da ake ganin tana samun goyon bayan tsohon shugaban najeriya dr olusegun obasanjo wanda ya kudiri aniyar ganin kawo Karshen mulkin Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Da yanzu haka dai ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattijai daga jihar Oyo, Sanata Adesoji Akambi ya musanta rahotannin da aka bayar cewa yana ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattijan jam'iyyar APC da suka koma jam'iyyar PDP. A wata sanarwa da fitar Sanata Akambi ya bayyana cewa yana cikin jam'iyyar APC da ramdakan. To koya su ma magoya bayan jam'iyyar apc ko shugaba muhammadu buhari ke ganin ficewan da 'ya'yan jam'iyyar ta apc suka yi zuwa jam'iyyar pdp gare abinda wasansu ke cewa alhaji abubakar muhammad na baban yawa fitar waɗannan mutane daga jami'ar apc abu ne wanda mu 'yan jam'iyya ba za mu ji daɗi ba amma tunda su ba alheri ba ne ga shugaban ƙasa shugaban ƙasa yana so ya gyara ƙasar nan domin talaka ya ji daɗi shugaban ƙasa yana so ya ga tsaro ya inganta domin talaka ya samu ko ina da zai je a najeriya amma waɗannan mutane wanda dama can To har yanzu suna nan suna ganin cewa shugaban kasa ya hana su sukuni wanda inda suke badakala ubangiji zai taimaki malam muhammadu buhari a kasar nan domin gyara kasar nan sunana ismail yakini a tabbas wannan fitawansu wayannan yan majalisa na apc zuwa pdp ba wata alkhairi dama da za ta kawo tun asali suna da wannan manufan na komawa can gidansu na da kamar da kowa da talakawa suka sani kuma zaben da aka yi an zabe su ne bisa ga fitowan buhari a lokacin ba wai sun cancanta ba ne amma zuwansu lokacin nan sun zo ne tattare da matsalolin da mutane suka tarar da pdp ta sa najeriya a ciki suna ganin cewa ko a kawar da su to sanadiyan da ya kawo su kenan kuma mu talakawa ko a jikinmu ba mu ci komai game da fitawansu ba musamman ma fita wasu alkhairi ne ta kawo mana suna na alhaji da shu'aibu dan sudu abin da ya faru wajen sauya sheka da ainihin ta rabi musa kwankwasai da magoya bayansa laifin wane ne na farko laifin ita gwamnatin tarayya ne laifin jam'iyyar apc ne sannan matsayin ba shugaban kasa muhammadu buhari shugaba ne ba za mu ce ya yi laifi ba to amma akwai laifin mutanen da suke ba su shawara musamman akan harkokin siyasa na farko dai mun san waye dr rabi musa kwankwaso kuma mun san dr rabi musa kwankwaso asalinsa dan pdp ne da haka bai kamata a ce an ci yaƙi ba kuma a bar ainihin jigon yaƙin da ainihin kuturun bawa haka kuma dabara da yanzu ta rage ga ainihin mai shiga rijiya don haka waɗannan abubuwa da suka faru iya gagarumin shi baya kuma ta sami gibi mai yawa yanzu dai abin jira a gani shine yadda 'yan majalisun da suka sauya sheka za su iya cin zaɓe ba tare da samun goyon bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari ba wanda masu kada ƙura suka ce dama sun zaɓe su ne domin shi babin yajifin jibrin murya amurka daga Legas.